Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir masu saurare assalamu alaikum hausa radio boh ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya shirin ko kun san mu koma noma da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da su ne da idan Allah shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda yanzu da mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu rari assalamu alaikum yau laraba 25 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda daidai da tara ga watan rabiu tsani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan nuwamban shekara ta 1880 wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles lebron ya sami nasarar gano kwayar cuta wacce take haddasa cutar malaria bayan gano kwarar cutar da dr labran ya kuma samu nasarar gano maganin cutar daga bisani bayan gudanar da bincike da kuma gwaje-gwaje masu tarin yawa akan hakan sakamakon waɗannan muhimman nasarori da dr lebron ya samu a fagen ilimin kiwon lafiya da magunguna an bar shi kyautar lambar yabo ta nobel a shekara ta 1907 masu ware kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan nuwamban shekara ta 1965 mobutu sese seko ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar congo sannan yana da kansa a matsayin shugaban kasa da farko dai yana da cikin waɗanda suka yi gugurmayar kwatar 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar portugal a shekara ta 1960 sannan ya rike mukamin firaminista wani kuma a lokacin ne aka kashe patrick lumumba sannan a shekarar ta 1965 ya jagoranci juyin mulki wanda ya kai shi ga zama shugaban kasar ta congo mobutu ya soya sunan kasar daga congo zuwa zaire a shekarar ta 1990 aka fara samun 'yan tawaye da suke dauke da makamai a kasar waɗanda suka sami nasarar korarsa daga kasar a shekara ta 1997 bayan ya share shekaru 37 yana kan mulki. da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa rundunar basij ko kuma mayaka masu aikin sa kai a jamhuriyar musulunci ta iran bayan damar gayi imam kumeni ya buƙaci a kafa rundunar mayakan sa kai ta basij tun bayan kafa rundunar basij ne dai mayakan wannan runduna suke tallafawa wajen kare kasar musamman a lokacin kallafaffen yaƙi na shekaru takwas tsakanin iran din da gwamnatin ba'as ta iraki a halin yanzu mayakan basij suna nan a dukkanin bangarori na rayuwar al'umma kuma suna a matsayin mayaka na kota kwana a duk lokacin da ake buƙatar su domin kare ƙasa. jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma ƙasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanansu. jagoran tun jihalin musulunci na kasar iran ya jinjinawa dakarun sa kai na kasar wato basij an samu raguwar ayyukan ta'addanci a najeriya a shekara ta 2019 kasar yaman ta jaddada haƙƙin da dakarunta suke da shi na kai hari saudiya to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jagoran junji halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya bayyana irin rawar da dakarun sa kai na kasar da da basit suka taka wajen kare kasar iran da kuma ciyar da ita gaba yana mai bayyana dakarun a matsayin wata ajiya ta ubangiji da ya azurta al'ummar iran da ita ayatollah khamenei ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya fitar a yau dinnan laraba don tunawa da shekaru 41 da kafa dakarun sa kai din na basij bisa umarnin mariga imam khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi sakon na jagora dai wanda shugaban bangaren soji na ofishinsa brigadier janar muhammad shirazi ya karanta a wajen bikin da gudanar a yau laraba jagoran ya bayyana cewa dakarun na je suna a ko'ina a fagage daban-daban na kasar iran kama daga fagen kare kasa tabbatar da 'yancinta da kuma tsaronta zuwa ga gudanar da hidima ga al'umma da kuma ciyar da ayyukan ilimi da fasaha gaba jagoran ya bayyana imani tsayin daka da kuma dogaro da kai a matsayin ƙashin bayan ayyuka da kuma ƙarfin da dakarun na bacin suke da shi don haka ya ce waɗannan kuwa wasu abubuwa ne da kuma kyauta ce ta ubangiji da wajibi ne a kiyaye ta saboda haka ne ma jagoran ya ce irin wannan siffa ta tsayin daka da imani da wato dakarun na bacci suke da shi ne ya sanya a kullum makiya suke kokarin ganin bayan su wanda ya ce hakan wajibi ne a yi taka tsantsan a dangane da wannan makirci na makiyan adadin mutanen da suka mutu a najeriya sakamakon ayyukan ta'addanci ya ragu da kashi 39 cikin 100 a shekarar bara ta 2019 wanda shine mafi karancin adadi tun shekara ta 2011 doko da cewa har zuwa yanzu najeriya din tana a matsayi na uku cikin kasashen da ayyukan ta'addanci ya yi wa illa wannan bayanin kuwa ina cikin wani rahoto ne da kuma ƙididdigar ayyukan ta'addanci da suka faru a duniya da aka fitar a yau din laraba da aka ce adadin mutanen da suka mutu a najeriya din sakamakon ayyukan ta'addanci a shekara ta 2019 sun kai mutane 1245 wanda hakan yana nufin an samu raguwar kashi 39 cikin 100 na adadin mutuwar idan aka kwatanta da shekaru takwas da suka gabata wato tun daga shekara ta 2011 kamar yadda kuma ayyukan ta'addancin ma ya ragu da kashi 27 cikin 100 in ji rahoton rahoton na ma ya jingina raguwar ayyukan ta'addancin da kuma mutuwa sakamakon ayyukan ta'addancin ga nasarar da aka samu wajen dakile rikicin makiyaya da aka fuskanta cikin shekarun nan inda aka ce shekarar ta 2018 ɗin rikicin makiyayan an kashe mutane a sama a kasar sama da yadda 'yan boko haram suka yi sai dai kuma har ya zuwa yanzu rahoton ya sake sanya najeriya din a matsayin na uku cikin kasashen duniya da ayyukan ta dance cutar ainan wanda wannan matsayi shine najeriya take rike da shi cikin shekaru shida a jere tun a shekara ta biyar. kasar afghanistan ita ce dai akan gaba sai kuma kasar iraki ta biyu sai najeriya ta uku sai kuma kasashen syria somalia yaman da kuma yaman da suke biye mata kasar yaman ta bayyana cewa sojojin kasar suna da haƙƙin mai da martani ga duk wani wuce gona da iri na da haɗakar sojojin da saudiya take wa jagoranci akan al'ummar kasar ta yaman bayan da saudiya ɗin ta kai ƙara kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan harin da dakarun yaman ɗin suka kai kamfanin mai ɗinnan na aromco yayin da yake mai da martani kan wannan mataki na saudiyan kakakin ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ɗin muhammad abdulsalam ya rubuta shafinsa na twitter cewa duk wani kokarin da saudiya take yi wajen nuna kanta a matsayin wacce aka cutar da kuma kiran ayi allah wadai da hakan ba za ta kaiwa ta taba kaucewa gaskiyar lamari da cewa ita ce azaluma mai wuce gona da iri da kuma take hakokin al'ummar yaman ba kakakin ansarul ladin ya ci gaba da cewa duk duniya dai ta san cewa saudiya ita ce ta kaddamar da yakin wuce gona da iri kan al'ummar yaman kuma ta killace su kuma tana ci gaba da yin hakan don haka sai ya ce matukar dai saudiyan ta ci gaba da wannan aiki nata to kuwa ta kwana da shirin fuskantar mai da martani har sai ta kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki cikin wata wasiƙa da jakadan saudiya din a majalisar ɗinkin duniya abdallah al ya rubuta wa kwamitin tsaron ya zargi dakarun na ƙasar yaman da kai hari da makami masu linzami kan kamfanin na arumco a da ke birnin jidda ta masu kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran alal akalla mutane goma sha bakwai ne suka mutu kana wasu da dama kuma suka sami raunuka sakamakon wasu tagwayen hare-hare da aka kai garin bamiyan da mafiya al'ummar wato wajen 'yan shi'a ne a kasar afghanistan yayin da yake magana kan hakan kakakin ma'aikatar cikin gidan afghanistan din tarik aryan ya ce lamarin ya faru ne a wajen wata kasuwa a daidai lokacin da jama'a suke ci gaba da hada-hadar su a yammacin jiya talata lokacin da abubuwan fashewa din da aka dana su suka fashe kafar watsa labaran tolo news ta kasar afghanistan din ta je wata majiyar 'yan sanda tana cewa an ɓoye abubuwan fashewar da suka tashi din ne dai a wani waje a gefen kasuwar inda bayan fashewar mutane da dama suka rasa rayukansu mafiya yawansu fararen hula wasu rahotanni sun ce dai daga cikin mutane 17 da suka tabbatar da mutuwarsu 15 daga cikinsu fararen hula ne sai kuma wasu 'yan sanda mato guda biyu har zuwa yanzu dai babu wata wato kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari manzon musamman na kungiyar tarayyar afirka au a kan kasar mali da kuma yankin sahel fera buyoya ya yi murabus daga wannan aiki nasa kamfanin dillancin labaran ap ya ba da rahoton cewa manzon musamman din wanda kuma shine tsohon shugaban kasar burundi ya shaida masa cewa ya mika takardar murabus nasa sai dai kuma bai yi karin haske dangane da dalilan yin hakan ba a watan oktoban da ta gabata ne dai wata kotu a kasar burundin ta yanke wa misa bayoyo din hukuncin zaman gidan yari na rai da rai saboda samun sa da laifin kashe mutumin da ya gaje shi a matsayin shugaban kasar burundin wato tsohon shugaban kasar milicio da daye lamarin da musa bayoyin ya musanta sai kuma kamfanin lanci labarai fi din ya ce ya wai wani babban jami'in kungiyar ta au wanda bai so ya ce da sunansa ba ya shaida masa cewa musa bayoyin ya murabusin ne saboda ya sami cikakken lokacin da zai iya kare kansa daga wannan zargi da ake masa kungiyar au dai bata ce komai ba dangane da hukuncin da aka yankewa mr buyoya din ranar 20 ga watan oktoban da ya gabata a birnin bujumbura babban birnin kasar ta burundi kotun da ta ce ta sami mr buyoya din tare da wasu danginsa kusan su ashirin da hannu cikin harin da aka yi wa tsohon shugaban kasar da ya sanadiyar mutuwarsa to ƙarshen labaran duniyan kenan. to madalla labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan hausa radio bh a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na mu koma noma mu koma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a hirar da muka bude da wani manomi daga jihar katsina dangane da bayan damina da kuma bitar abin da ya faru a damina da ta gabata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a shirinmu na baya mun ji ta bakin Malam Musa Tasiu wanda muka bayyana da cewa ba bako bane a cikin shirin namu inda ya yi mana bayani akan yadda munar bana ta kasance ya bayyana mana cewa an sami mamakon ruwa amma a cikin lokaci kaɗan kamar yadda tun da fari masu hasashen sararin samaniya suka bayyana. lamarin da ke nuni da muhimmancin wannan fage na hasashen sararin samaniya da kuma shawarun da suke bayarwa ga manoma an kuma sami albarkacin noma kamar yadda ya kamata don haka sai dai yi wa allah godiya har ila yau ya yi mana ƙarin bayani akan yadda damunar ta kasance bisa la'akari da cutar mashaƙo wato corona to bayan nan sake masa tambaya akan ko mana an samu tallafi daga gwamnati bisa la'akari da bular wannan cutar ta corona da eh, ta addabi kowa da kowa ga abin da yake cewa ai gara shekarun baya da ainihin wannan shekarai ai kamar yadda na ma bayani a baya cewa wannan annoba da ta addabi duniya baki ɗaya ta addabi ƙasashen duniya ai ta shafi komai musamman idan ka ɗauko ɓangaren noma dama tallafin da gwamnati ke badawa mu ga manoman misalin na karkara yankunan lungu da sauransu ai bai wuce taki ba kakka daɗa ka ƙara taki ne suke bada kuma wannan shekarar takin ya ƙi baduwa ba su bada shi ba don haka duk manomin da ya yi noma a bana taki ya fi ƙarfinsa don haka ma na ce in ma uh, bayani can yadda ruwan ya yawa ya banna. saboda waɗansu ba su da taki a gonakansu don haka abincin da suka samu bai kai yadda ya kamata yadda suke samu baya ba saboda ruwan ya yawa amma wanda kam yake da taki gaskiya ya samu amfani fe da kima fe da tunani to gwamnati bata tallafa wa manoman wani yanki babu ko tafin taki guda da gwamnati tallafa maganar tsare-tsaren gwamnati tsare-tsare ne a bisa takada kuma 'yan abin ya taso yakan taso ne kawai ila iyaka kila ga manyan jami'an gwamnati wanda ma ba manoman ba ne in ma har ya wuce manyan jami'an gwamnati ya tahi to bai wuce su manyan manoma ba kasu nan abinda suka samu su kurmushe tsakaninsu na haka magana gwamnati wai ta yi ba da wani tallafi ni dai ban gan shi ba an zo kam tabbas ni misali a gona ta guda an zo an auna an yi sufiyanta an tantambaye ni to ban san su ba tun suka tafi har muka mai shuka har muka yi huda muka yi haro muka yi huda muka yi shuka muka yi har muka girbe muka kwashe mu ba mu ga idan wani jami'an gwamnati ba da ya zo ta wajen mu yana neman mu domin ya ba mu wani tallafi ko na maganin heshi ko na eh, ingantaccen iri ko na taki kai ko na shawara ma babu illa iyaka in kana da hali ka sai takin kan baka da shi ka ga kai bisa dawa don haka babu tallafin da gwamnati ta bamu babu wani jami'i da ya zo ya bamu tallafi to har ila yau abokin hirar tamu ya ci gaba da yi mana bayani akan abin da ya faru tsakaninsa da wasu jami'an ma'aikatar gona a ƙarshen daminar da shiga rani domin yin noma a cikinsa ga abin da yake cewa sai kwanan nan ma bayan an yi ni kamar sakatare ne wata ƙaramar ƙungiya da muke da ita ta manoma wani jami'i ya tuntuɓe ni wai za a ba da buhu biyu na taki a kayan heshin kwari maganin kwari roba hudu lita hudu da kuma na, na ciyawa lita hudu ga manoman shinkafa sai na tambaye na ce to ina irin shinkafa za ka bani taki baka bani iri ba kuma bayan wani lokaci kana son in mido ma duk da ka ce eh, tallafi ne daga bisani za ka mai da kuɗi sai ya shiru ya turus na ce to in kana son har in sa mutane na su ansa to sai ka bani irin shinkafa ka bani ingantaccen irin shinkafa ka bani sannan ka bani taki ka bani maganin heshin ciyawa ka bani maganin heshi na kwari sannan da famfan heshin sannan in karba amma matsawar babu wannan abu to tunda muka yi wannan magana da shi shi ma wajen wata guda bai sake tuntuɓa ta ba ni kuma na kyale shi To masu sauraro za mu da sa'a a nan saboda kurewar lokaci amma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari to madalla bayan shirinmu kuma noma yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na karshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu ya sun ji tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku samu mawaƙi ne mai suna ali zakurbani wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya Eşitsem ki görüşüme gelipsen Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koyma to a gaida aliriza qurbani a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu saurare da wani ma kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira ma shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ni a kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar gizo wato www.hausa.tv1.ng Dari ƙasiran kibiran shara madalla masu saurare da aka maka kashin dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirin mu na dare inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen kafin nan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su ni da na kasance da rahoton daga farkon shirin zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.